Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alfa rediyo za kuma iya ji yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau uku ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan kalubalen da iyaye mata ke fuskanta wajen kula da 'ya'yansu. Haka yake Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro barka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na da gobe. A cikin zauren namu a yau muna tare ne da mata da zamu tattara da su akan al'amuran da ya shafi zamantakewar iyali. Cikin zauren namu akwai Hajiya Rabi Muktar, Hajiya Sa'adatu Abdulmumini, Hajiya Salatu Umar da kuma Malama Amina Ahmad. za mu magana ne akan kalubalen da mata suke fuskanta wurin renon 'ya'ya musamman matan da aka mutu aka bar musu ko aure ya rabu aka bar su da 'ya'yan ko kuma aka samu matsalar talasurin namiji a inda ake samun macen ta zama ita ce uwa da kuma makarbiya akan maganar 'ya'ya da renansu barkan ku da zuwa nan zauri namu to hajiya amina bari fara da ke idan aka ce nauyi na tarbiyya ya fada ga mace wacce aka bari da 'ya'ya ko ta dalilin mutuwa ko na mutuwa aure ko kuma na kasawar miji ya dauki nauyin da Allah ya dora mishi wani irin matsaloli mata suke fuskanta gaskiya kalubalen da muke fuskanta a zamanin nan na taɓarɓarewar tarbiyya ga iyaye mata wanda na ɗaya dai ko ya zama uba ne ya rasu ya bar 'ya'yan shi mace take su ko kuma a ce yau namiji ne wanda gaje shi dai ana zaune zaman auren amma kuma suna ya tara saboda baya kula da 'ya'yan shi da tarbiyyar sa yadda ya kamata sai dai bar wa mace tarbiyyar 'ya'ya gaba ki da ko kuma na uku a ce an rabu ne an bar wa mace tarbiyyar 'ya'ya to gaskiya mata a zamanin na muna samun kalubale da yawa a rayuwarmu a wannan bangaren matsala na farko shine kada wannan kalmar 'yar mace 'ya'yan mata ake can ko 'ya'yan mace ne ya zamana yara suna samun wannan matsalar ma a rayuwarsu ana ganin kamar ba su da tarbiyya mai kyau saboda mace ce ta rike su ko kuma tarbiyyar sa kan mace saboda to ko da a ce ma da auren ai ma tarbiyya yana wurin mu mata to menene dan yau miji ya rabu da ke 'ya'ya na ki. dama tarbiyyar dai ki ce ba to sai ki rika ta ki ci gaba da yin ta Da ya kamata da yake ba nauyin ya hau kanki bane a addinance da kuma ya ka'ida ya bada ya riga ya koma hannun ki mm. to amma ai a cikin yanda muke al'adun mu akwai magana ta dangantaka ta yan uwantaka wanda za ki ga dangi suna iya daukan dawainiya shi na maka waro wannan al'ada ta mu gaskiya wannan al'ada da yanzu kam ta ja baya da yawa saboda yanzu aka bar miki 'ya'ya kuma miji ya rasu ko ya kun rabu wallahi dangin miji dai kan ba sa daukan ɗawainiyar nan Hajiya Rabi, kun ga jiya kun ga yau musamman bangaren abin da ya kama tattalin iyali da kuma daukan ɗawainiyar yara. Idan aka ce an mutu an bar wa mace 'ya'ya ya kamata a ce bisa ka'ida da dangi sun shigo ciki dangi nata da dangin su uban 'ya'yan da kuma kila ma al'umman cikin gari wani hali ake ciki a halin yanzu. Gaskiya ana halin mawulacin hali. Saboda in dai dan ma ka ce dangi su rika maka da to a gaskiya ka lalata tarbiyyar ma 'ya'yanka saboda ba za ma su ɗauka ba za su ce ai sai ma a duba a ce to ma mai ya bari ya ba wani abin arziki ne bai da dukiya bai da kuɗi bai da mene daman can ke uwa kin sanyo shigo wata kwaranniya wadda akwai ma ɗan da sunan shi kafin maraya da uban bai da amfani bai san makarantar shi ba bai san cin shi ba bai shan shan shi ba ya ban uwa wahala amma a rayuwar ma da ake ciki kishi ka je kotu kotu da kake gani yanzu mafi matan da ake kaiwa kotu a kulle su sanadin ciyar da 'ya'yansu ne ba su da yanda za su yi uwa da uwa dai ta gari ba za ta bar ɗanta cikin wahala ba da yunwa da yunwa ba duk yanda za ta yi ta nema ta bashi ci ta ci bashi ta faɗa nan da kuma uban ma ina yau aka ce an wayi gari ba uba sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato kina nufin ko da uban ma tana iya shiga duk wa'annan halayen ko kuma in ce matakin da duk za ta dauka ta ce da ƴaƴanta insha Allah shi yana kwance uban ma yana kwance shi uban ma ya zama shi shi ma ya zama miki wani marayan na daban saboda ke za ki ciyar da shi in baki bashi ba shi ba ke ba mata ba ce a ƙasar Hausa a ƙasar Hausa wato ce ma dai tsarin nan da ake fitowa da shi na tallafin ah, ayyukan hannu hmm. da ake koya mata sana'o'i da sauran suna abu ne wanda yana taimaka da karfafa abin zai taimaka wa mata insha Allah yana taimaka saboda wallahi muna ganin mata muna zama da su a yi mitin wata mata wallahi wani lokacin za ta wayi gari ga 'ya'ya wasu sun kai biyar ba ta da abin da za ta ci ta sha kuma ga da wannan bai da lafiya wannan yana cikin wata ba ma a labarin makaranta makaranta ma bata taso ba da za a ce a daina sa ma 'ya'ya tallama gwamnati ta dinga dubawa dan allah don annabi mata a shiga cikin matsalan mata a taimaka musu cewa masu ƙananan ƙarfin nan dan allah don annabi a taimaka musu saboda wallahi akwai namijin da bai san darajar gidan shi ba tunda akwai namijin da in ya tafi ma shi shi dai ya je yawon shi ya dawo na in ya da sai ce ke kande in ƴaƴan nan sun zo su kulla gida baka san ma me ka yake ciki ba ɗan iska ne mai tarbiya ne ba abin da ya dame su ke dai uwa ke kika san tarbiyyar ƴaƴan ke kika san damuwar su ke kika san me ya cike ciki to shine rayuwar da muka ɗauko kenan muka shigo wadda mai wuya saboda mace yanzu ita ce gida ma kwata-kwata malama sadatu um, hajjiyar ta ce mace ita ce gida a yanda kuma wa'yansu suke kukan cewa aka saka mata gidan wai yayan suna zama 'yar mace ya za ki iya bambanta shi wannan magana na hajiya rabu cewa mace ita ce gida in ta gina shi gida ya ginu in kuma ta saki gida ya rubuce da waanda kuma suke ganin idan ita ta tsaya kan gaba ta tsaya tsayin daka wurin tarbiyyar 'ya'yan bayan uban ya saki wai 'ya'yan sun zama 'yar mace to wannan magana tana da ah, ma'anoni kala-kala mace dama ita aka sani da gida ita aka sani da tarbiyya an ba mace ba gida namiji ba zai taba iya kula da gidan nan ba ko takalmin shi ne sai fa ya tambaye mace ina takalmin nan na wa ina kika gan shi balle ga yaya dama abin sha'awa ne a gan mata da miji sun zauna sun kula da 'ya'yansu in aka samu akasin haka macen nan ita za ta tsaya ta kula da 'ya'yanta ko mahaukaciya ne lokacin da take fafutukan neman ma 'ya'yan nan nata ba wanda zai ce 'ya'yan mace ba wanda zai san laluran da take shiga har take samu musu abinci wato ba a tallafawa ba a tallafawa saboda mai rumfan wannan cewa ana tare ana aure ana zama gida daya amma muddin aka ce an samu matsala yau an rabu mata tare da mijin nan sai kuma ki ga an fara tsokacin cewa ai ƴaƴan mata ne a ita take rike ƴaƴa ko a'a tana zaman kanta to na rasa fahimta me ake so ta yi ta watsar da ƴaƴan ne a'a ko kuma ta runguma ƴaƴan da ya ta wurga ma dangin shi din ne ko yaya ne ni ban sani ba wanda yayi wahala ya ɗauki ciki ta ɗauki ciki wata tara ta haifa ta haihu ta yi reno ta shayar da yaro to ta ya za a yi a zo a ce wai dan mace ne menene dan mace a ciki dama dan wani ne hikima ne na ubangiji ya riga ya tsara ma kowa eh namiji na da nashi fannin da zai kula da yaya haka ita ma mace Allah ya tsara mata nata ga karfinta ga iya abin da za ta yi to in namiji bai yi a irin wannan hali ba ko a rabuwa ko a ya gaza ko kuma ko a ya fasa akwai gazawa akwai fasawa kamar yaya ya gaza kila shi kudin da yake samu bai isa ya kula da yaya ya fasa kuma yana ci yana ganin bai daman yi To mugunta ce ko mene? Eh mugunta ce a irin nashi fannin. Zai je can waje ta matan iska da sauransu shi ya'yan shi ba za mu yi su kai ba. Kamar yadda Hajiya Rabini ta ce eh, zai ce da Allah in wani ya shigo a kulla kofa. Mm. Bai san suna nan ko ba sa nan. So ina son malamai su faɗakar dan Allah ma'anan ya mace ya'yan mace yar mace yar mace ko aure zata a ce yar mm. mace ce ina son in fahimtar da mutane akan wannan magana yawanci za a mutu za a bar za a baki da 'ya'ya ba dangi ɗaya da zai zo da zai taya ke ce bari mu tallafa mishi wallahi na san wani labari baban ya rasu bayan shekara kamar biyar uwar ta zo ita ma ta rasu sanda uban nan ya rasu kanin shi yana taya ta kulawa da 'ya'yan amma a gidan gidanta suke ita take kula da 'ya'ya mata biyar take da su duk 'yan mata da uwar ta rasu kanin uban ya ɗauki 'ya'yan ya kai gidan shi da suka je hutu gidan kanuwar uwarsu kafin su koma Eh, da suka koma ƴaƴan suka samu an lallata musu ɗaki an yi bincike an yi waye an yi waye a'a me ya faru me ya faru wai an ce sun yi satan gwal sun yi sata wato sata da mai dai eh sun yi sata a cikin gidan wallahi haka kanin nan ba shi haka nan ya watso ƴaƴan ne me dama yar uwarsu Allah ya ba mu yar uwan nasu miji ya sa su makaranta ya kula yana kula da su yana kaza yana kaza yana kaza to yau a ce mijin yar nan yau ya faɗi ya mutu wa zai ci gaba da ƴaƴan nan yar uwan nan sai kuma a zo a ce wai yar mu ce lallahi me ai darajar ma macen suka samu har suka je wani gidan sai har suka je wani gidan to gode tun da gashi sun je gidan namijin ba su samu ba to mace dai kowane fanni aka je dai ko ina aka ce aka takato bolan dai kanta yake malama saratu za ka ga yawanci matan za ki ga sun bar gidan mijin nasu wato aure ya mutu ko kuma ta dalilin baban 'ya'yan ya rasu za ki ga ta zauna a gida ta kasa sake wani aure Daya daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta kenan saboda ba ta son 'ya'yanta su je su agolanci a wani gida ko kuma ta su ita ta je wani rayuwar wani aure rayuwar su ya samu tasgaro mm-hmm. mata suna samun wannan matsalar suna shiga cikin wannan matsalar na da su je wani wurin ga 'ya'yan kanana ne mm-hmm. gara sun zauna a gidan sun zauna a gidan iyayensu sun fuskanci tarbiyyar 'ya'yansu har su girma. akwai matan da za ga dalilin ko mutuwar mijin ko rabuwan aure misali ko miji ya gudu da aka samu wannan yana da rai kawai sai a neme shi a rasa ya bar garin to ana samun wannan da mace ta je ta agulanci ma yaranta a wani gida gwamnati tsaya ta kula da 'ya'yanta saboda ana samun wannan matsalolin da yawa na korace-korace ma hmm. idan kika kika tafi da shi eh ke kina son ki auren kuma ba mai rike miki ƴaƴan kin tafi da 'yayan wani gidan shi mijin his willing yana da niyan ya rike miki ƴaƴan a je ga cewa mijin na so ma rike miki yara mm. to ta fannin dangin shi akwai wani karuwala ba dama danki abu agolani agolani kin gane wannan so gwamnati tsaya ta rike ƴaƴanta ta kula da tarbiyyan su da ta kai su wani wuri can daban wani lokaci kuma ko da ku da kuruciyar Kuna sosai kuwa sosai kuwa saboda yanzu kamar yadda malam amiya ta ce zumunci ne yanzu ya zama wani dai sai la haula wala quwwata kawai saboda dangin suna kallo amma ba za su ɗauki ɗawainiyan ba sai ana duba a ga me ya bari kamar a zo aka faɗi cewa idan inda a ce mai arziki ne abinda ake hari kawai shine a zo a babakere akan dukiya a a ni zan ɗauki wani zan ɗauki wani saboda a ba su wannan dukiya kuma da zarar dukiyan ya kare. wallahi shi kenan ba za a sa ido a kula da tarbiyyan ɗa ba a kula da tarbiyyan shi cin shi shan shi da suturan shi ba gaskiya ana samun wannan matsaloli da dama. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren tattaunawar namu domin jin ci gaban tattaunawar. To malama Amina kamar yadda muka fara magana nan tun farko cewa wani lokaci akan jefi 'ya'ya da kalmar tun da uwarsu ce ta rike su a matsayin 'ya'yan mace. yar mace yar mace yar mace wanda wani lokacin ya shiga har yana taɓa zamantakewar auren su ma'ana kan kasa samun miji na gari dan duk wani nagari zai ce to tunda mace ne ta haife kan ma in shiga gidan da zan samu larura kila ba tarbiya saboda a iya tunanin suna tunanin tunda mace ce ta rike su babu kwaba a gaskiya wannan kalmar ba daidai ba ce kwaba ba inda za a samu tarbiya mai kyau da ya wuce hannun ya mace uwa dan ku duk wani tarbiyya a karkashin ta za a same shi har namijin kanshi mijin kanshi ita take ma tarbiyyantar da namiji saboda yanzu duk yanda kika daura mijinki akan abu a haka za a tashi hmm. in kin nuna kin bar shi ya wulakanta ki ma a haka zai ta wulakanta ki a auren ya kai in har kika nuna wulakanci ba za ki ɗauke shi ba dole ya sassanta inda yana son zaman auren to tarbiyya ko da kuna tare fa da miji suna ne za a ce wai 'ya'ya ba a ce musu 'ya'yan 'yar mace ba saboda ubansu na tare da uwarsu to tarbiyyar wa ke yi a gidan ko da tana tare da baban na ɗaya dai namiji maza yawanci kowa ya san suka fita can safe sai bayan magarba masu dawa da wuri su ne 5 ko 6 wato an tashi aiki mun tashi dawo to wannan wannan da kika yi da yaran ba anan suke samun tarbiyyar ba to ta ina kuma dan yau babu baban nan sai a ce kuma wai tarbiyyar ta lalace a hannun gidan ki a mace to da kuke taron kenan wa ke tarbiyyantar da su shi yake tarbiyyantar da su da daddare kenan ake tarbiyya ai wa'an suna ke ga ko sun dama ba san lura ma me ake ciki ba ma ya gaji ma zai wuce ci abinci ya yi daki sai bacci to da sassafe wasu ma kan su tashi bacci ba akwai yaran da sai su ce wai sun kusa sati ma ba su ba ni na ga waɗannan yaran muna magana da su suke ta sun kusa sati ɗaya ba su ga su ba nace ya haka yake faruwa wai yana dare su kuma sun yi bacci da safe kan su tashi ya yi gaba gaskiya abin da nake gani ga mata mace kan gaskiya ita ce garkuwa goma ma wanda aka mutu aka bari ya san an mutu wannan gudu ya ko kuma gashi bai da amfani Shi ne dan kafin maraya saboda dan kayan maraya kin ga shi uba bai san ciwon shi ba bai san komai ina shi ba ba su uwa ma bai daraja ta ba ta tafi ta yi nan bazar bazar ciwo ba shi can menene wani a zo a ce mata har duka ake mu mutum a kulla mace ke wata ma mata ita take biyan gidan haya sosai ga sunan da gani. gaskiya ni dai ina son malamai ne ni wannan zan kira ga malamai ne malaman mu na afirka gaba ɗaya ko na najeriya gaba ɗaya ne su mai da hankali a jawo hankalin namiji za ki je biki ɗari misali za a yi walima ko wa'azi wallahi ne dai tun da nake a na. ban taɓa zuwa biki in ji an yi walima a ji hankalin namiji ba mace dai mace ita ce dai in kika yi kaza ki me kaza ki me to shi shi din ba su da haƙi akan shi ne sai irin a ta focusing akan mace mace ana irin shi namiji zaki ga duk rayuwar shi ya dauka cewa daga Allah sai shi hmm. a biyayya ko bauta so ya shiga in yi aure bai bai daukan mace da wani mahimmanci sosai zai ga ai auren nan ma kamar favor kamar alfarma yi ma mace ya aure ta za ki ga ana cewa irin ai maza sun yi wahala wanene. ne ki aure shi shi kuma zai ga irin ai alfarma miki ya aure ki kuma bai taba gani maman shi da zama da shi da ake ma mata an zai da za mu aure an da mu tun ana wata nawa aure mm. ai auren nan fa kaza bauta ne ni dai ban taba ganin ɗan da zai aure ana mai wannan hudu ba kin ga tun an aka saki layi an ko saboda aka saki layi mu hankali ne ko mm. kila a wallahi mm. ai ko mu hankalin kana bukatar ayi jagora to ai sannan wani abu yake wani abu ma mm, wani abu ma ai ba ma kafin ma a zo ga aure misali tarbiyyar ma yake ji wani ɗa namiji ne yake ji ya kuji mm-hmm. an fi focusing an fi ba da mai da hankali akan tarbiyyar ya mace ma ko tun suna ƙananan har su girma ya kamata ɗanki namiji shi ne kike koya ma mace tun da wuri cewa ta ta aure za ta samu za ta yi kaza gidan miji ki kula da meme ya kamata ƴaƴan mu maza ma mun ka nuna musu darajar aure da darajar mace mm. tun kafin ma su kai lokacin neman auren ma ba ma wai sai an zo aure a akwai rashin akwai rashin ilimi ne hmm. akwai rashin ilimi ne tun farko dan ma shi ba a kai shi ma makaranta ya samu tarbiyya ya yanda zai yi karatu ya san me ya aure Mhm. maganar da nake kira a jahilce ake auren a jahilce ƴaƴan mu maza ba sa samun ilimin ta kewan zaman ta yanzu aka aiki mace da kika auren sai ta tana da ilimin da ta san ta addini ta mhm. sallah ta ibadan ta ta mai miji biyayya da kyautata to namijin ma bai sani ba ba su sani ba ba su san da mu da in kika yi aure farko an maki aure ran da kika shiga ɗakin ki mijinki zai fara koya miki karatu ne saboda ya san saboda ya san aka ban zuba Lama a cikin addini abin da aka fi yanzu sai dai a kai ki dake mhm. a je fati an gama an gaji a je raye-raye an je an dawo wani ma sai ya sha wani abu mm. to ta ina tarbiyya ta ina kake ga tarbiyya ta ina za a yaya ma ƴaƴan da za a haihu a haihu su su samu tarbiyya akwai wani abu da na lura da shi za ki ga an da wani abu kamar wani faɗi ne ma a ce yaro na rashin ji ko yana wani gagara sai ki ji ana wannan matan da za ta aure ka mata shiga uku mm. tun a nan an nuna ma ba zai iya rike mata ba kuma ba za a wai koya mishi yadda zai rike bane an bar matar da wahala da wannan masifar amma ita a ce ta fara kaza ta fara kaza ce wannan yarinya ku koya mata yadda za ta zauna da miji mm. tun daga nan za a fara koya mata mm. wannan a kai ta wajen baba kaza ko wajen in na kaza mm. me yasa shi a kai shi ne inna kaza kin lura da duk lalacewar sa shi mijin ko da shaye shaye ake yi ana ado a nemo mishi eh za a ce in yi aure zai daina amma ita mace ne ko mun kin eh. ta ko mana zuwanta in dai yar mace ce mace eh, ce wato mace ce uwarta kadai ba wani miji a cikin eh, al'amarin rayuwa ta sai ce kar ka aure ta yar mace ce ba kuma dan tana wannan mm, laifi ba mm, mm. gaskiya a gyara wannan ba dan tana wannan laifi ba malamai dan Allah malamai ya kamata su eh, jawo hankali gaskiya malamai ba ne ne yar mace ba ka fadakarwa yanda ya kamata sanan a koya ma mata akwai mace ne kamar namiji sosai ma akwai ma eh, mata amma sunan nan ba zai taba fita ba sunan ki yar mace mm. ai yan mace nan ne ta rike shi ne matsalar eh. ba wai abin da kike yi bane ba za a ta da su ba kin ga akwai macen da wallahi macen na abin da ma za ta yi namiji ba zai iya ba kamar me da me za ta iya yi bayan tuwo saboda za ta iya kin ga za ta iya tarbiyyar 'ya'yanta ta san yadda za ta yi ta zauna ta zaunar da su ta nuna musu kauli da ba'adi an saki tarbiyyan 'ya'ya da taimakawa uwa mace ta ɓangaren kamar yanzu a ce uba ya rasu ya bar 'ya'yan shi kina kula da su ya kamata dangin baban su rinka kawo tallafi suna kula da su na san wasu mata da yawa da aka rasu aka bar musu 'ya'ya daidai da su zo su sa hankali akan tarbiyyar ma ko ba su kawo kuɗi ko wani taimako ba su sa ido ma akan tarbiyyar ba sa zuwa ba sa kula da ƴaƴan kwatanta to me ke kawo wannan wato ba su san daukar ɗawainiyar ba su daukar ɗawainiyar ƴaƴan daidai da tarbiyyar ba ruwan su musamman dangin uba suna da wannan matsayi to me ke kawo haka ya kamata dole uwa ta tallaba abinci shi na bata haifa ba idan kin tallafa sun zama wani abu sai a ci zo wurin aure ana samun matsalar ƴaƴan mace a ce miki ƴan mace ƴan mace to ƴar me za ake so a ce kenan ko kuma wa ake son rayuwar ki to ya ake so ki rayu ko ya ake son yaran su rayu wannan tambaya ce ya ake so mace da aka bari da ya ake rayuwa ko ya ake sanya me yasa ƴaƴan nan za a rika ce musu ƴaƴan ba za ki taɓa wurgar da ƴaƴan ba ki wurgar da ƴaƴan amma kai kika dauke su kai su wani gidan kika aure su kuma a tagayyara suke aure a wuya an kalli ta takure saboda ba gidansu saboda ba gidansu bane da haka ma mace ta gwammace ta zauna ta zauna a gidan wahala aure mm. akwai wadanda da yarintan su da kyansu da komai mm, mm. suna so su yi rayuwar aure a wani gidan amma wallahi saboda 'ya'yansu nan dole su hakura da auren su zo na su kula da 'ya'yansu saboda suna tunanin idan na tafi ne na su fuskanta a can gidan mm, za a zo ana musu gori ko a ki kula da su ko kuma ma ke kanki ki zama kin shiga wani hali saboda yaran nan da kika tafi da su to saboda da ɗaya ma wani namijin kuma ya koro wani kuma sai ma da ina na sai auren shi ne ba dai kin zo mishi da wani to in ya rike ma shi ba zai iya rikewa ba ba zai iya ba ko kuma yana da haƙabibiyan mata mace mata muna buƙatar tallafi Sosai. Sosai. saboda a samu a rinka taimaka ma mm. mata da jari mm. ko da sana'an hannu ana koya musu mm. su samu abin da za su rinka tallafa ma 'ya'yansu su kula da su da tarbiyyarsu to da ƙarshe ta yaya za a fuskanci wannan matsalar da muke fama da shi na matan da ake bari da 'ya'ya da nau'in 'ya'ya don su iya samun kwarin gwiwan ci gaba da renon 'ya'yansu na su zama manya na gari a nan gaba don saboda duk dai mun duba dai duk wa'ansu abin muka gani babu ma fita dai sai dai in mace ne za ta rike yayin mm. dan in ta basu hannun wani ta je gidan aure babu kyau in ta ba mu wa'ansu su rike mata shi ma babu in ta tafi da su gidan wani ma shi ma matsala ne rayuwar tana cikin garari hmm. to in har ya kasance dole ya zama ita ce za ta rike abinta ko dan saboda mutuwar aure ko miji ya gudu ya batta ko kuma mijin yana nan tare da ita amma bai da wani amfani hmm. ke kasance ita za ta rike wani shawara za mu ba wa irin wa'annan matan na ganin cewa eh ga su fuskanci matsalar su a yanda take kuma su samu mafita hmm. gaskiya um, shawaran farko tun da yanzu ana magana akan ana barin ma mamatan 'ya'yan ne Danki su shigo ciki ba lallai sai kun ɗauki 'ya'yan ba ko kuma kun bada kuɗi ba ba kun bada kuɗi ba amma a zo a duba yawa ne yake ko laifin ce miki cewa zaki zan haɗa ka da kawuwa ne mm. ya ji wannan kalman mm. zai ji cewa yawa ba shi amma wasu 'ya'yan maman tana iya ƙoƙarinta kai wannan sassautawa na tsakanin ɗa da uwa da rashin tsoron nan saboda ai kullum kina gani kullum ina ganin ki ina gani ido wa kana wanda kake gani kullum to idan ɗaya tashi ya ga ai ba wannan kamar jigo a gida to su kuma zaki ga su ɗayan gefen za su ga za a samu raunin tarbiyyan da uwan za ta basu amma uwan tana iya yin ta wallahi mm. so amma kuma irin haka yan uwa dan Allah a shigo ciki ko makota yanzu duniya ya kai ga wanda zaki ga ba ɗaukar makwabtaka da daraja mm. wanda na biya ce da gefen hagu ka a gida arba'in makotanka ne har daman ka arba'in za ta ga yanzu ga gida ga gida ma ba a san hannu kake dan Allah yanzu idan har an san cewa wannan gidan ba bayan rasu ya bar matan ita da 'yanta a ɗan rinka ko irin duba wani eh ya yi abu laifi ka shiga ciki ka nuna cewa kana tare da su a tsaya musu eh masu kuɗi idan sun yi zaka. a ba su sai ga unguwa an yi zaka wallahi sai ga an mamata da ita mm. saboda mijinta ba a ganin shi a masallaci kuma an mm. mamata ma ya rasu mm. amma ita kuma take bukatan wannan taimakon cewa za a take bukatan tallafi a bata mata suna ne amma kan da take rabu ita wancan wannan ta je ta je ta bar ta al'umma sai an shigo gwamnati shiga gwamnati ma ta shiga ciki na kungiyoyi taimakon su da ko abin hannu ko sana'a ko jari ko ne abu mata malamai kuma su shigo ni dai ina ƙara emphasizing akan mm. duk da akan malamai su shigo ciki oh yeah zuciya ne ne soyayya an mai albarka albarkar soyayya an mai albarka iyan kwarai ribar soyayya na tuna wata rana ran asabar ta mai daɗi na kwance gida na zan huta To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Kishin zuciya ne mai daɗi, ba mai daɗi, ba mai daɗi. Sau na karkashin zuciya ne albarka albarkar soyayya ɗanɗa mai albarka iyan kwar